garin maiduguri a jihar borno a yau ranar asabar bakwai ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1429 wadda ta yi daidai da shida ga watan tara shekara ta miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu mai albarka inda muke cikin tafsirin suratu yunus kafin mu fara karanta ayoyin da za mu fassara a wannan zama a wannan yammaci za mu karanta tambayoyi guda biyu sannan da sanarwa guda ɗaya wannan mai tambaya yake cewa mace ce mijinta ya rasu bai kai wata biyu ba da rasuwa tana yin makaranta kuma aka fara jarabawa a makarantar shin ya halatta ta je ta yi jarabawar duk da cewa tana cikin takaba wato macen da take cikin takaba na'am an hana ta yawace yawace ko bulaguro amma idan akwai larura shari'a ta ba da dama babu shakka jarrabawa tana daga cikin larura domin abu ne da ba a hannunta ba ba za ta iya dakatar da wannan abun ba in kuma ya wuce ta ya wuce ta kenan saboda haka yana daga cikin larurar da za ta iya fitar da ita ta je ta yi jarabawa ta dawo tambaya ta biyu ce mace ce mai ciki in ta ɗauki azumi takan yi rashin lafiya wato azumin yakan wahalar da ita yake ce wato za ta iya za ta ciyar ne kuma mai za ta ciyar sannan kuma bayan azumi za ta rama wannan azumin da ta sha ko ba za ta rama ba wato bayan ta haihu za ta rama ko ba za ta rama ba macen da take da ciki ko macen da take shayarwa an sarayen mata da azumi abinda yake a kanta shine ta ciyar matar da take da ciki ko shayarwa ba za ta iya yin azumi ba a dalilin cikin da take da shi ko shayarwar da take yi an sarayen mata da wannan azumi kamar yadda zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha wada'a 'anil musafiri shatr as-salah wa 'anil hamil wal murdi saw Allah ya sarayarwa da al-musafir wanda yake matafiyi shatr as-salah wato rabin sallah wato salloli masu raka'o'i guda hudu zai sallace su raka'o'i guda biyu an sarayen masa da biyu an ainihin sauke masa biyu hakanan an sauke wa macen da take da ciki ko shayarwa yin azumi saboda haka da za ta yi shine ta ciyar idan kuma ta ciyar babu maganar bayan ta haihu ta rama domin ciyarwar ita ce a madadin a bakacin wannan azumin da bata yi ba to ba a hada wa mutum albadal wal mubdalumin a lokaci guda a ce ta ciyar kuma ta rama kaga an hada mata abubuwan guda biyu kamar a ce mutum ya taimama ya yi alwala a lokaci guda idan kai taimama shi kenan taimama tana makwafin alwala to haka nan ciyarwar tana a makwafin azumi don haka ba sai ta sake maimaitawa ba kuma abinda za ta ciyar shine za ta ciyar da miskini daya a kullum wato a madadin kowane azumi daya za ta ciyar da miskini daya kamar yadda Allah ce fa za ta ciyar wa alal ladina tu ba mu miskin waɗanda ba za su iya yin azumi ba ko kuma za su yi shi da wahala shi ne sai su ciyar da ta'amu miskin tun min ta'amu miskin za su ciyar da miskini guda ɗaya ciyar da miskini guda ɗaya ba ya da wani haddi takamaimai wato ko da a ce lokacin da ta gama abinci za a kirawo almajiri ɗaya a bashi abincin da zai ce ƙoshi a lokacin shi kenan ta ciyar da miskini ɗaya ba wai sai ta yi wani awo na musamman ba ta yi wani girki na musamman ko cikin abincin gida abincin rububi za ta iya ba wa ainihin miskini ɗaya a kullum ta yi abinci sai ta ciyar da miskini ɗaya gwargwadon abin da dai mutum a matsakaicin mutum zai ce ƙoshi wato kada ta yi ruwa ta ba shi ɗan kaɗan wanda ba zai koshi ba ba kuma sharɗanta mata sai ta cika masa katon kwano ba ah, za ta duba gwargwadon yadda dai mutum matsakaicin mutum dai a al'ada mutum in ya ci wannan ya koshi an san mutane sun sha banban wani wannan ya masa yawa wani kuma sai an raba masa wannan gida biyu sannan ya koshi to wannan ba za ta iya tantancewa cewa miskin da ta kawo shi ya yake ba amma ta duba tsaka-tsakiya haka za ta yi to in ta yi wannan shi kenan kuma ya ce wai to za ta ba da kuɗi a a can aka yi taciyar taciyar abinda aka bukata yi kuɗin da ta ba shi ba zai iya ciyar da shi ɗin ba abinda ake bukata shi ne taciyar kuma wanda aka ce taciyar shi ne miskini hmm? sau ɗaya a ciyar da miskini ba wai duk yinin ba ba wai ta ciyar da shi da safe da yamma da dana da kuma da daddare ba a'a sau ɗaya za ta ciyar da shi a yin shi kenan eh. sanarwa ita ce mun fara tafsiri na mata da safe yau mun yi amma kuma za mu ci gaba da yi don ranar litinin talata laraba alhamis daga karfe goma na safe saboda haka waɗanda ba su ji ba yanzu su ji a jiya mun tsaya akan aya ta ɗari yau za mu tashi akan aya ta ɗari da ɗaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙulun ma za fi samawati wal ard ka gaya musu ku yi duba ku yi tintintini menene ke cikin sama ko game da abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun amma ayoyi na ubangiji da gargadi bayan gargadi ba zai amfanar mutanen da suke ba sa imani ba wato Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi mana bayani akan sunna tashi wajen shiryar da bayansa ya ba su ya huwace musu hankali ya huwace musu dama ta su gane gaskiya su bita ko kuma su kangare idan sun ki amfani da wannan hankalin nasu ya kuma ce dukkan wani wanda ya shirya to da izinin ubangiji ya shirya wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun sai kuma yake kira zuwa ga ainihin dukkan duniya gaba ɗaya kan su yi duba zuwa ga ayoyin ubangiji Allah ce qulin zoro ku yi duba ma za fi samawati wal Mene menene a sammai menene a cikin ƙasa A nan Allah maɗaukakin sarki yana jan hankalin bayansa ne zuwa su yi tunani cikin ni'imomin da Allah ya musu su yi tunani cikin abin da Allah ya halitta a cikin sammai da ƙasa na ayoyi waɗanda suke masu ɗaukar hankali masu jan hankalin masu hankali ayoyin da Allah ya ajiye a cikin sammai na rana da wata da taurari taurari waɗanda suke tsaye a guri guda ko taurari waɗanda suke motsi da irin sassaɓawar dare da zuwan dare ya tafi rana ta biyo bayansa da wani lokaci dare ya fi rana tsawo ko kuma rana tafi dare tsawo da yadda Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa sama ya ƙawata ta ta yadda duk irin yadda ka kai ga ƙwaƙwa da kallo zuwa ga sama ba za ka ga wani tasgaro ko zobawa tare da ita ba da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa a sararin samaniya da yadda yake saukar da ruwan sama ya zubo da shi a doron ƙasa ya fitar da tsirrai daga ƙasa bayan da ta bushe da yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi halitta daban-daban a bisa doron ƙasa ya halicci ainihin duwar watsu ya halicci ƙoramu ya halicci bishiyoyi da halittu na ɗan adam da Allah ya yi da na dabbobi da na ƙwari ka yi duba zuwa ga waɗannan gaba ɗaya babu shakka dukkaninsu gudar aya ce da take nuna maka wahadaniya ta ubangiji take nuna maka uluhiya ta ubangiji take kuma nuna mata gaskiyar abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu ko menene ka duba zaka ga aya ce wacce take karantar da kai cewa Allah madaukakin sarki guda ɗaya ne a wannan ayar zamu ga Allah madaukakin sarki yayi kira zuwa ga mai duba zuwa ga ayoyi qulin ku yi duba annazaru huna akan ce nazara ila ko nazara fi nazara ila ya kalli abu ko da bai tsaya yi tunani a kansa ba idan har aka kawo ila a gabayin annazar idan ka kalli abu ko da baka yi tunani a ce nazara ilaihi amma aka ce nazara fihi to an ce ka kalle shi kallo na tunani kallo na ta'ammuli afalam yanzuru malakuti samawati wal ardh وما خلق الله من شيء وعن أسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون التي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ashe ba su yi duba ba duba na tunani cikin milkin Allah a cikin sammai da mulkin Allah a cikin ƙasa wa ma khalaqallahu min shay'in da duk abin da Allah ya halitta dan me ba su duba ba ba sa tsoron ajalin su ya matso kusa kafin su tsaya su yi tuntuntuni su gano ubangiji idan sun yi jinkiri Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ajalinsu ba tare da sun yi imani ba wannan ba zai tsorata su ba saboda kan aka ce nazara fi kaza to kayi duba duba na tuntuntuni amma idan aka ce nazara hu ba tare da ta wato ba tare da an kawo harfu jarri ba to wannan duba ne wanda yake na na abin nan na sauraro na jira kamar yadda zai zo a aya ta gaba fa hal yantaziruna illa mithla ayyamin ladzina khalaw min qablihim to anan Allah madaukakin sarki ya ce mu yi duba za mu ga kalmar ulin ba a kawo mata harafi ba babu harafin fi babu harafin ila sai aka kawo maza za fi samawati wal ard wanda wannan jumla ce da ita za ta sa wannan ƙulin zuruɗin ba sai an kawo mata harafin ba jumla ce da za ta sanya nazaru huna la yahtaju ila harfu ta'addi baya bukata ila harfu jar li ya ta'adda domin kalmar annazar a wannan aya ta kunshi dukkan nau'uka guda biyu na nazarin annazaru ila da annazaru fi kayi duba da idanka ka kuma tsaya kayi tunani da ƙwaƙwalwarka nazari na ta'ammuli ko kuma nazari na ru'ya duk gaba ɗaya ka haɗa su Allah ya ce ka duba wannan Allah ya ce ka duba abinda Allah ya ajiye a cikin sammai da ƙasa na ayoyi ayoyin ubangiji kashi biyu ne akwai al'ayatul mashhuda akwai al'ayat al-mashhuda ayoyin da ido ne zai nuna maka su za ka ɗaga kanka ka kalle su ka yi tuntuntuni a cikinsu waɗanda suke nuna wahadaniya ta ubangiji da uluhiyarsa kamar yadda Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa min ayatihi khalqus samawati wal ard واختلاف الليل والنهار واختلاف ألسنتكم وألوانكم inna fi zalika laayatin lil alamin har zuwa da ayoyin da suke bayan waɗannan ayoyi a cikin suratul rum wanda dukkaninsu suna jawo hankali ne zuwa ga ayoyin Allah al-ayatul mashhuda ayoyin da zaka tsaya ka kalla ka yi tunani ka kalli yadda Allah ya halicce ka wa fi anfusikum afala tubsirun ku duba kawukanku da ginin jikin da Allah ya muku da yadda Allah ya kera ku wannan kadai bai ishe ku kusa ku yi tunani ba bai ishe ku ya samar muku da basira ba ya halicce ku daga turbaya sai gashi kun zama mutane jiki da tsoka da jini kuna yawo a doron ƙasa ubangiji ya halicce ku ya halittar muku da matayenku daga kawukan ku? domin ku nutsu zuwa gare su sannan ya sanya soyayya da rahama a tsakaninku Allah ya ce lalle a cikin yin haka akwai ayoyi ga waɗanda suke masu tunani haka nan yana daga cikin ayoyinsa Allah ya halicci sammai da ƙasa ya sassaɓa harsunanku kowa da irin yaren da yake magana da shi ya sassaɓa launukanku lalle a cikin haka akwai ayoyi ga waɗanda Allah ya ba su ilimi musamman ilimi na zamani haka nan a cikin ayoyin Allah akwai al'ayatul matluwa akwai ayoyin da karanta su ake yi su ne ayoyin da Allah ya saukar a cikin alƙur'ani waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi kira zuwa ga a bayyana su ya kuma gaya wa muminai cewa ya musu baiwa har da ya aiko musu da annabi a cikinsu yana karanta musu irin waɗannan ayoyi laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah madaukakin sarki yace yayi baiwa ga muminai lokacin da ya aiko musu da wani manzo daga cikinsu wanda yake karanta musu ayoyinsa a nan ana nufin ayoyin alkur'ani kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma واذكر نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن min آيات الله والحكمة dukkan waɗannan ayoyi ne na Allah wanda su karanta su ake a cikin littafi ayoyi na sama wanda ake kallo hankali yakan iya ya riske su ya yi hujja da su wajen sanin Allah shi kaɗai ne wajen sanin Allah shi ya cancanta a bautawa hankali shi zai yi aiki wajen karanta wannan ayoyin sannan ayoyi waɗanda suke a cikin littafi wannan shari'a ita ce take samar da su ba hankali ba shari'a ita ce take samar da su to kenan ana riskar ubangiji ta hanyar hankali da hanyar shari'a za ka gane akwai Allah kuma ya cancanci a bauta masa ta hanyar hankali da Allah ya baka shi za ka yi tunani cikin halittunsa ka gane cewa lalle mai wannan halittu shi ya kamata a bauta masa sannan kuma za ka gane ya ya kamata a bauta masa ɗin ta hanyar karanta ayoyinsa wanda ya saukar a cikin littafinsa su kansa ayoyin Allah waɗanda ya saukar a cikin littafinsa dukkaninsu alamomi ne da suke nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya labarta dukkaninsu alamomi ne waɗanda suke nuna kaɗaitakar ubangiji ayoyin da muke karantawa alkur'ani ga duk wanda ya saurare su zai fahimci cewa waɗannan ayoyi suna nuna gaskiyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai dai idan bai tsaya ya saurara ba shi yasa kafirai suke yi wa junansu wasiya da kada a saurari karatun alkur'ani da zarar aka saurari karatun alkur'ani to zai canza ƙwaƙwalwar mai sauraron ya wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taglibun waɗanda suka kafirta suke gaya wa junansu kada ku saurari karatun alqur'ani Kuyi ku yi kakaci lokacin da ake karanta alqur'ani kuyi ta ife ife wa la'alla ko kwaye galaba domin har idan za a tsaya a saurara sauraro na tunani babu shakka wannan ayoyi za su yi wa mutum jagora har zuwa ga gane shirya shi yasa wanda yake bisa ɓata baya so ya ga ana karantar da ayoyin Allah domin matukar ana karantar da ayoyin Allah to ya karbatansa ake yi kuma mutane za su gane shi batacce ne wannan shi yasa ga har ko da yaushe waɗanda suke turbar gaskiya ba a san a ji maganarsu sai ka ana cewa ka guje musu kamar yadda kake guje wa zaki in ka je inda suke wa'azi ka toshe ka, kada ka saurari abin da suke faɗa saboda me saboda in ka saurara zai yi tasiri domin zaka ji ba tatsuriya ake ba ba surkulle ake ba ba jita-jita ake ba ba kama-kama ake ba ba mafarki ake ba da labari ba ana abinda Allah ya ce ne da manzansa sallallahu alaihi wasallam babu shakka a matsayinka na musulmi kai kuwa dole ne ka tsaya ka saurari abin nan da ake faɗa to in ko za ka tsaya ka yi saurare na tanutsu babu shakka za ka jawo ka miƙa wuya ga abin da ake karantawa to shi yasa suke cewa kada a saurara za ka ga a wasu gurare ma har ƙoƙari suke idan kun gina masallaci sai su zo su yi nasu kusa da naku sai su dinga ware lasifika da hayaniya da kakaci wai kada a ji naku karatun to ba kuma komai yake kawo haka ba don jin cewa e lalle su ba a bisa daidai suke ba don in a bisa daidai suke su masu zo su yi talla su babu wanda aka hana musamman a ƙasa irin ta najeriya kowane abu kake yi ka zo ka faɗa matuƙar dai wato ba za ka yi amfani da ƙarfi ba ta hanyar musguna wa mutane in dai da fatar baki za ka faɗi ra'ayinka ka zo ka faɗa wannan yanci kuma musulunci ya ba da shi afa anta tukrihun nasu hatta kunu mu'minin Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka tilasta wa mutane ba har sai sun yi imani to ashe kaga kenan babu batun tilastawa la ikraha fi dini qad tabayyana min al kowa ya faɗi abin da ya yarda da shi mutane masu hankali ne suna iya su auna abin da suka ji wanne ne ya fi nauyi shi za su ɗauka ko kai ka je kasuwa za ka sayi haja ai kakan duba ka ga wacce ce tafi kyau ka saya ka je an nuna maka tumatiri rubabbe an nuna maka lafiyayyen tumatiri yaushe za ka ɗauki rubabbe kamar lafiyayye ba za ka yadda ba to idan har ya kasance a cikin lamarin duniya kana jinjinawa ka ji wanda yake da kyau to ya zama alamarin lahira kuma a hana ka ka jinjina ka zaɓi wanda ya kamata a ce a'a sai dai ka toshe ka sai kawai abin da aka fesa maka haka babu shakka akwai ainihin kama karya a cikin irin wannan a addinin musulunci babu wannan qad tabayyana ar-rushd min al-ghay wato shari'a ta bayyana bata ma ya bayyana saboda kowanne ya fito karara mutane ainihin za su iya ganewa su fahimci wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba to irin waɗannan ayoyi na ubangiji al-matluwa ubangiji wani lokaci yana jingina shi zuwa gare su ko dai a ce da su ayoyin alqur'ani ko kuma a ce da su ayatullahi tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wama Allahu yuridu yuridu zulman lil alamin ko wa innaka laminal mursalin tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq kaga anan sai Allah ya kirawo su sa domin ayoyi ne da suke nuna Allah domin ayoyi ne da suke nuna muradin ubangiji suna nuna abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya labarta da abinda Allah madaukakin sarki ya umarni da shi cewa gaskiya ne suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ma gaskiya yake faɗa kuma ayoyi ne na Allah domin ɗan adam ko aljan ba zai iya kawo kwatankwacin su ba sannan kuma akwai annuzur kamar yadda ayat take nuna mana wa ma tughnil ayatu wan nuzur al'ayatu sun kunshi duka waɗannan kaso guda biyu na ayoyi al'ayatul mashuda da al'ayatul matluwa annuzur shi kuma su ne labarurrukan da ake bayarwa na waɗanda suka gabata cewa sun kangare wa Allah Allah ya yi musu azaba da abin da kake faɗa wa mutane na wa'azi cewa har idan ba su karɓi gaskiya ba fa suka yi aiki da ita za su taɓe in ba su yi aiki da gaskiya ba za su wayi gari cikin hasararru Allah zai kama su da gobe kiyama Allah zai saukar musu da su zai saukar masa da zai saukar musu da azabarsa waɗannan abubuwan da kake faɗa na gargaɗi da wa'azi su ne ake kira annuzur to waɗannan ba za su yi ba sai Allah ya aiko da manzo ya karantarwar sai Allah ya aiko da mai wa'azi yayi yi karantarwar sannan ake samun annuzur al'ayatul mashhuda zaka karanta ta koda babu manzo domin za ka ga halittar sama ga ta nan ko da Allah bai aiko da manzo ba wannan halittu suna nan su kaɗai za su iya sa dan adam ya tsaya yi tunani to amma ayoyi waɗanda suke na nuzur ko kuma ayoyi waɗanda suke matuluwa sai aiko da manzo sannan an nuzur shi ma sai Allah ya aiko da manzo shi yasa Allah yake cewa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba za mu zama masu yi wa wasu azaba ba saboda sun kangare har sai mun aiko da manzo to annabawa sun zo da al'ayat sun zo da annuzur kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur ba waɗanda muka aiko gabanin ka face mazaje kuma muna yi masu wahayi cewa ku tambayi ahla dhikri waɗanda suke masana in kun kasance ko ba ku sani ba manzannin nan sun zo bil bayyinati sun zo da hujjoji ayoyi waɗanda suke mu'ujizozi daban-daban wanda suke ga sunan da an gani za su nuna cewa akwai Allah sannan sun zo da azubur sun zo da littattafai fa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir idan suka ƙaryata ka to haƙiƙa sun ƙaryata annabawan da suke gabaninka wanda dukkaninsu sun zo da hujjoji ƙarara waɗanda suke nuna gaskiyar Allah gaskiyar uluhiyya ta ubangiji gaskiyar samuwar ubangiji sannan kuma sun zo da littafi wanda yake almunir mai haske wanda yake dauke da hasken da shiriya mai haske Allah maɗaukakin sarki ya ce to waɗannan ayoyi na sama da ƙasa da waɗannan ayoyi da suke da ake karantawa ga dukkan wanda bai tsaya ya yi amfani da ƙwaƙwalwarsa ba wanda Allah maɗaukakin sarki a sakamakon haka ya toshe masa ƙwaƙwalwar wannan ayoyin fa ba za su amfane shi ba wa ma tughni al-ayatu wan nuzuru an qawmin la yu'minu ayoyin ubangiji da gargadi bayan gargadi da ake yi ba zai amfanar da mutanen da suke la yu'minuna ba Allah bai ce amman la yu'minuna ba sai ya ce an qawmin la yu'minuna aka kawo wannan suna na alqaum wanda ismul jinsi ne sannan aka ce la yu'minuna dan a nuna maka tamakkunin sifa ta kangarewa tattare da su wato mutane ne wanda sifar rashin imani ta zama musu ɗabi'a sun riga sun narke a cikin batansu duk irin gargaɗin da za ka yi ba za su saurare ka ba duk irin wa'azin da za ka yi ba za su saurare ka ba duk irin ayar da za ka karanta musu ka yi musu bayaninta ba za ta amfane su ba saboda haka iya bayani shi kaɗai da ƙarfin hujja ba shi ke sa mutum ya shirya ba inda a ce iya bayani da ƙarfin hujja kawai ya isa ya sa mutane su shirya to da annabawa su ne a karan farko za su iya shiryar da mutane gaba ɗaya to amma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ba mu labarin cewa ranar gobe kiyama za a zo wani annabi ya zo babu kowa tare da shi ya yi wa'azin ya yi wa'azin har ya ƙare har Allah ya karɓi ransa ba wanda ya imani da shi ya ti na biyun walai sama'ahu hannu. wani annabin zai zo wa ma'ahu rajulun aw rajulani mutum ɗaya ko biyu ne suke bin sa kawai sauran jama'a sa duk sun kafirci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to za a nuna min wani dandazan mutane in ce to ga al'umma ta can ce a hadha Musa wa qaumuhu annabi Musa ne da jama'arsa sai kuma a nuna min wani wasu jama'a masu yawa da ba za ka ga ƙarshen su ba a yawa ce to wannan al'ummar ka ce a cikin su akwai mutum dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da bincike ba to Allah maɗaukakin sarki ce to wa ma tugunil ayatu wan nuzru an qaumin la yu'minun ayoyi da gargadi ba zai yi amfani ba ga mutanen da ba za su yi imani ba saboda haka waɗanda ba za su yi imani ba duk irin hujjojin nan da kake da ake gani a sararin samaniya da wanda kake faɗa ba za su sa su yi imani ba fa hal yantaziruna هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين الله يتي فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم shin suna jiran wani abu ne illa face kwatankwacin kwanakin waɗanda suka gabace su ƙol to kace da su fantaziro ku yi zaman jira ku yi zaman daku in nema a kumminal muntazirina nema tare da ku ina cikin masu jira wato ba za su yi imani ba domin damar da Allah ya ba su wadda za su yi amfani da ita su zama muminai sun sa kafa sun take ta sun watsar da ita hankalin da Allah ya musu guziri da shi ba su aiwatar da shi ba don haka ba za su yi imani ba abinda kawai kullun za su yi ta kiran ka suna gaya maka shine ka gaggauto musu da azaba idan har gaskiya kake faɗa kuma su sun kangare sun ƙiyarda su bi wannan gaskiya to azabar da kake cewa za ta auku akan su ta auku ɗin su gani kullum abin da suke faɗa kullum abin da suke jira kenan kamar yadda Allah ya ce innal ladzina haqqat alaihim kalimatu kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim wato waɗanda kalmar ubangijinka ta riga ta cancanta a kansu la'amla an jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in din nan ta riga ta gaskata a kansu to fa ba za su yi imani ba duk irin aya da hujja da dalili da za ka iya fito musu ka yi musu bayaninsa filla-filla wannan ba zai sa su yi imani ba sai ran da suka ga azabar ta zo musu karara gadan-gadan to lokacin kuma za su yi imani imanin kuma ba zai amfani su ba ƙul Allah ce fa hal ziruna to shin akwai abin da suke jira jiran dako jiran tsammani bangiji yana cewa ba wani abu suke jira ba ba sa jiran komai illa misla ayyamin lazina khalaw min qablihim face kwatankwacin kwanakin waɗanda suka gabace su al-ayyam da larabci ana nufin al-waqa'i' wal ahdath abubuwa da suka faffaru bala'ai da suka auku su larabawa ke kira wani lokaci al-ayyam kamar yadda zaka ji an ce da kai ayyamul arabi ana nufin yaƙe-yaƙen larabawa da suka yi ta yi a jahiliya kafin musulunci ya zo wannan yaƙe-yaƙe a larabci akan ce da shi al'ayyam ayyamul arab ce ayyamul arab in ana sifanta malami da ilimin da yake da shi a ce ya san kaza ya san kaza sai wa ayyamul arab ma'ana ya san tarihin yaƙe-yaƙen larabawa na jahiliya to sauraka anan fa hal yantaziruna illa misla ayyamin ladina khalaw min qablihim ayyamul ladina khalaw min qablihim shine waɗannan kwanaki da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu da azaba su ma waɗannan ba komai suke jira ba sai wannan lokuta suna jiran ranar da za su ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kunyata wannan shi suke jira Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya ce a'a ba wannan suke jira ba jiran da suke yi ba na su ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kunyata ba ne in ma haka suke ji a ransu to su sani jiran nasu fa ba wannan bane jiran ranar azaba suke ranar da za su ga azabar ubangiji ko da a wajen mutuwa za ta riske su ballantana idan aka jera na gobe kiyama inda za su ganta ra'ayil aini wannan jiran suke yi yace qul ka gaya musu fantaziru ku zauna zaman jira inni ma'akum minal muntazirina ni ma tare da ku ina cikin masu jira wato anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tarayya da su ne a cikin jiran ba a cikin abin da ake jira ba su suna jiran azaba shi kuma yana jiran nasara yana jiran ranar da Allah zai ba shi nasara a kansu ya yi galaba a kansu amma siyakin sai ya zo da kinaya ƙulin ziru ku je ku yi jiran nima ina jira wani sai ya ɗauka irin jiransu ɗaya a'a shi yana jiran ranar nasara ne su kuma suna jiran ranar azaba ne wanda suka fara ganin ta tun a yakin badar Allah maɗaukakin sarki ya ce sun manunajji manunajji rusulana كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين to kaga wannan shi zai nuna maka cewa jiran da bambanci thumma nunajji rusulana sannan sai mu tserar da manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani ranar da azabar da ake jira za ta zo idan ta zo waɗanda suke muminai manzanni da muminai sai Allah ya tserar da su wato ya ba su nasara sannan azabar ta kama waɗannan da suka kangare kaga kenan ashe jiran da ake yi da bambanci duk da cewa dukkaninsu jira suke yi amma kowa da abin da yake jira sun manu na ji rusulana sannan mu tserar da manzanninmu wallazi na amanu da waɗanda suka yi imani Allah ce kazalika haƙƙan alaina nunjil mu'minin haka al'amarin yake haƙƙi ne a kanmu mu tseratar da waɗanda suke muminai wato haƙƙi ne ubangiji ya wajabta wa kansa ya wajabta wa kansa ya taimaka wa muminai wa kana haƙƙan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne akan mu mu taimaka wa muminai wannan shin yana nuna cenan akwai wajibi akan Allah wannan ayat tana nuna akwai wani abin da yake wajibi akan ubangiji sai ya yi? ya ce haƙƙan alaina ai wajiban alaina wajibi ne a kanmu malamai suna cewa malamai na sunna suna cewa babu wani wajibi da yake wajabta akan ubangiji sai abin da ya wajabta wa kansa shi yake da dama ya wajabta wa kansa amma ni ko kai ko waninmu bai isa ya wajabta wa Allah wani abu ba ba wanda zai tilasta wa Allah ubangiji shi ya wajabta wa kansa don haka wajibi ne a kansa bima aujabahu ala nafsihi ba wani ne ya wajabta masa ba babu kiyasi kwatance tsakanin ubangiji da halittunsa babu kiyasi tsakanin alkhaliq wal makhluq mu a tsakankaninmu wani lokaci abu yana zama wajibi a kanka ba wai don kai ka wajabta wa kanka ba a'a wajabta maka akai duk mutumin da yake da minna a kanka wanda ya maka alkhairi ya kyautata maka ya daɗaɗa maka wajibi ne a kanka kai ma kaga ga ka rama masa gwargwadon ikonka wannan abin da ya maka na ihsani shine ya sanya wannan kyautata abin da kyautatawar ta bangaren ka ta zama wajibi kaga ba kai ka wajabta wa kanka ba shi ya wajabta maka domin shi ya maka ihsanin da ya zama wajibi akan ka kyautata masa kai ma wanda duk aka yi masa ihsani hal jazaul ihsan illa al ihsan haka wanda ya maka ihsani ka kyautata masa kaga wannan wajibi ne akan ka ba kuma dan kai ka wajabta wa kanka ba a'a shi mai isa ne shi ya wajabta maka wannan a tsakankaninmu da junanmu kenan amma tsakanin ubangiji da halittarsa babu irin wannan babu wani abin da za ka yi wa Allah ka ji cewa wajibi ne Allah ya saka maka ka ce ai ka yi salloli ka yi azumi ka yi zakka ka yi sadaka ka yi isani ka yi kaza ka yi kaza don haka wajibi ne kai Allah ya maka kaza ai tun da dai kayi dole a rama wa kura aniyarta a'a ai babu abin da za mu yi mu kubutar da kanmu daga wajen ubangiji sai dai rahamar ubangiji ta kubutar da kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa sahabbansa babu ɗaya daga cikinku da aikinsa zai shigar da shi aljanna babu shi suka ce har kai ya rasulallah ya ce wala ana hanni ma illa an yataghammadani allahu bi rahmati sai dai ubangiji ya lullube ni da rahamarsa domin idan ka dobi irin ihsani da ubangiji yayi maka babu abin da zaka yi ka biya shi halittar da yayi maka ihsani ce kai wani bangare na jikinka kadai da ya halitta a ce ya halitta maka ji ko gani ko shaƙa ko dama na ka yi zirga-zirga ka je nan ka je can ko ka ɗauki abin da kake so ka ajiye wanda baka so wannan gaɓai da ya baka kake sarrafa su cikin sauƙi waɗannan ni'imomi kowace ni'ima ƙwaya ɗaya idan ka ɗauki ta ba za ka iya biyan ta ba numfashi da muke iska da muke shaƙa da ubangiji ya bamu a ce bil ake kawowa duk wata fi sabilillahi akwai gwamnatin da za ta biya babu gwamnatin da za ta biya bil din iskar da talakawanta ke shaka balle shi talakan alike masa bil din a kofar gida ce gobe fa in baka biya ba za a yanke iskar ba za mu iya ba ba za mu iya ba amma kyauta a bagwas ka shaƙa ka shaƙa har ma ka ji cewa ta yi maka kaɗan sai ka ƙara da fanka ka jawo ta nesa duk kyauta babu ranar da ubangiji ya ce a dakata yau za a yi garam za a yi wani kwaskwarima ko za a yi maintenance na iska ba a taɓa tsaye da dakatar da iskan nan ba tun da Allah ya halicci duniya haka iskan nan take gudana ɗan adam yana shaƙa dabbobi su shaƙa halittunsa gaba ɗaya su shaƙa to wannan iska kawai da kake shaƙa me za ka yi ka biya ubangiji babu abin da za ka yi ashe duk ibadar da za ka yi wannan ba zai biya maka farashin aljanna ba a ce ka biya ubangiji irin abin da ya maka ni'ima har kuma ka sayi aljanna da larar domin tukunan yanzu maganar biya ake ba maganar ka shiga aljanna ba a'a ka gama biyan tukunna harajin abin da yake kanka to in kuma ka biya ka samu rara ka sayi aljanna ni'imomin aljanna akwai mai iya sayan su babu babu ni'imomin babu wanda yake iya sayan ni'imar aljanna mafi mafi kasancin dan aljanna wanda yafi kowa ƙasa wanda Allah zai zai bashi gidan aljanna girmansa yayi duniyar nan sau goma wannan shi ne wanda ya sha da kyarfa ne zai samu wannan to ka gaya mun me za ka yi ka sayi aljanna babu babu abinda mutum zai yi sayi aljanna to ashe kenan kaga babu wani abin da za ka yi ka ji wajibi ne akan Allah sai ya yi maka shi ba shi ya sa malamai suka ce da Allah ya kwashi duniya gaba ɗaya duk ya zuba a wuta bai zalunci ba ba wanda zai koka an zalunci shi domin babu mai gajiya babu wanda baya da gajiyawa a cikin lamarinsa ashe kenan idan ubangiji ya tserar da mu ya shigar da mu cikin aljanna fa bi mahdif rahmatihi wa fadli tsantsan rahamarsa ce da falalarsa haka nan idan ya ainihin azabta wanda ya azabta fa bi mahdi adlihi tsantsar adalcin sa adalci na ubangiji ne yasa ya azabta shi domin ya cancanci azabta shi haka babu wani abin da yake zama wajibi a bisa ubangiji sai abin da ya wajabta wa kansa to idan ubangiji ya wajabta wa kansa abu to yana aiwatar da wannan abu ya wajabta wa kansa zai tserar da muminai to yana tsirar da su din baya sabawa inna allaha la yukhliful mi'at duk abin da Allah ya alkauranta ya labarta to baya saba shi domin saba alkawari saba abin da aka alkauranta musamman idan ya kasance ta janibin ihsani ne to akwai na ƙasa a ciki ubangiji kuma ya ainihin tsarkaka daga dukkan wata tawaya don haka shi ya wajabta wa kansa cewa muminai dinnan zai tserar da su to zai tserar da su shi ya wajabta wa kansa zai taimaka musu to zai taimaka musu kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya rubuta ya wajabta wa kansa rahama don haka shi ya wajabta wa kansa zai ji kan bayansa ya yi musu rahama rahamar da ubangiji ya halitta ya kasa ta gida ɗari ya saukar da kaso ɗaya cikin ɗari tsakankanin bayansa da ita ne suke jin kan junansu da wannan kaso ɗaya ɗin da ita ne da wannan kaso ɗaya ɗin ne uwa take jin kan ɗanta take jin tausayinsa da wannan kaso guda ɗaya ɗin kaso tas'in da tara ubangiji ya aje shi sai rana gobe kiyama zai ji kan mummine da su ta haka don rahamar da take gudana a tsakankanin bayi a nan na ubangiji kaso ɗaya ne daga cikin kaso ɗari sauran sai an je lahira ubangiji ya ji kan bayinsa muminai da su ashe kaga kataba ala rahma shi ya sa ya zo cikin hadisi sahihi wanda Abu Huraira ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allaha kataba kitaban fa huwa indahu fawqa al-arshi inna rahmati sabaqat ghadabi ubangiji ya rubuta littafi wanda yana wajensa saman al'arshi fa huwa indahu fawqa al'arshi yana wajensa saman al'arshi domin ar-rahmanu 'ala al'arshi istawa annabi yace fa huwa indahu fawqa al'arshi abinda wannan rubutu ya kunsa inna rahmati sabaqat ghadabi rahamata ta ta rigayi hushina ta zarce hushina saboda haka ubangiji yana hushi yana kamu amma rahamarsa ta yalwaci komai wa rahmati wasi'at kulle shay rahamata ta yalwaci komai saboda haka ubangiji ya aje wannan rahama da ya wajabta wa kansa zai ji kan muminansa zai ji kan muminai waɗanda suka imani da shi a ranar gobe kiyama don haka babu abin da yake zama wajibi ga Allah sai abin da ya wajabta wa kansa haka nan babu abin da yake zama haram ga ubangiji sai abin da ya haramta wa kansa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ku bayina na haramta wa kaina zalunci na sanya zalunci ya zama haramu akan ku don haka kada ainihin ku zalunci junanku haka ubangiji ya haramta wa kansa zalunci kamar yadda ya wajabta wa kansa jin kai haka nan ya haramta wa kansa zalunci ya tabbata a cikin hadisin mu'az ibn jabal wanda yake cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallama ala himarin فقال لي أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك قال الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يدخل من, من لا يشرك به شيئا لا يدخل النار من لا يشرك به شيئا يتي آه، معاذ يكي na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya goyo ni akan jaki sai ya tambaye ni ya ce ya mu'az shin ka san haƙƙin Allah wanda yake kan bayansa ya ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa su suka fi sani ya ce to haƙƙin Allah da yake kan bayansa shine su bauta wa Allah kada su haɗa komai da shi ya ce to ka san kuma haƙƙin bayi a kan ubangijinsu idan su sun bauta masa ba su haɗa komai da shi ba ya kuma cewa Allahu wa rasuluhu alam manzo Allah ya ce haƙƙin da yake kan ubangiji na bayansa idan har suka je masa suna bauta masa ba tare da suna shirka ba Allah yu'azzibahu ba zai musu azaba ba mu'adh ibn jabal ce afala ubashiru nas ya rasulallah manzo Allah ko in fita in yi wa mutane bushara ɗan wannan abun bushara ne wato in har ka mutu da tauhidi ubangiji ba zai azabta ka ba ya kamata a yi wa mutane bushara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a idan yattakilu la tubashshirhum idan yattakilu kada ka musu bushara in kai haka sai su sai su sakankance kuma ta to tunda dai ni ina da tauhidi shikenan ma ai wannan ya isa tunda an ce ba za a yi mun azaba ba ma'ana sai su yi wa abun gurguwar fahimta ba su san cewa shi tauhidi ba zai tserar da kai daga azaba kwata-kwata ba sai idan ka hada shi da al'amalu salih abinda tauhidi zai yi shi ne ba zai barka ka dawwama a cikin wuta ba ko da mutum ya shiga wuta inda har yana da tauhidi akwai misqalu zarratin min imanin a cikin zuciyarsa kwatankwacin kwayar komayya na imani a zuciyarsa to wannan shi kadai ubangiji zai sa ya tserar da shi daga wuta ya kai shi aljanna saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada kai musu bushara sai su sakankance domin za su ga kamar idan suka zama masu tauhidi shi kenan kuma komai ma za su iya yi ba kuma haka abin yake ba to duk wanda yana nuna cewa ubangiji yana wajabta wa kansa abin da ya ga dama kuma alkawarin ubangiji gaskiya ne duk abin da ya ce zai yi din nan to zai yi kamar yadda ya yace fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin wannan rantsuwa da ubangiji yayi ba za ta faɗi ƙasa banza ba lalle tabbaci hakika sai mun sai mun tambayi waɗanda aka aika musu da manzanni su ma kuma manzannin sai mun musu tambaya ubangiji ba zai bar wannan ba sai yayi domin ya riga ya labarta labarinsa baya sabawa domin a bada labari kuma ya zama saɓanin abin da aka bayar wannan shi ake cewa ƙarya a cikin labarin ubangiji ko babu ƙarya wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana babu wanda ya kai Allah gaskiyar zance Allah ya ci gaba da cewa قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين to <clears throat> wannan ta'aliki ya kare wanda ubangiji ya game da kissoshin da suka gabata da shubuhohi na mushrikai da suka yi ta kawowa dangane da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam ko gaskiya alqur'ani wannan yanki gaba ɗaya wannan faifai ya kare yanzu kuma sai khatima an shiga ƙarshen sura sai rufewa murfi ne yanzu zai zo don abin da zai zo zai baka khulasa ne ta da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi musu wa'azi ya karantar da su ya kawar musu da duk wata shubha to yanzu lokacin mufasala ya zo lokacin ainihin raba gari ya yi sun gama gane komai dama ai sun ce ba su gane addini ba ne ko ba su gane annabi ba sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake faɗa ko bai gaskiya yake faɗa ba to ya yi musu bayani ya rage kuma kamar yadda bahaushe yake dabara ta rage ga mai shiga rijiya qul ya ayyuhan nasu ka gaya musu ya ku mutane ka fito ka yi shela in kuntun fi shakkin min dini in har kuna cikin shakka game da addini na fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah to fa ni bazan taba bautawa abinda kuke bautawa ba Allah ba walakin a'budu allaha allazi yatawaffaku sai dai zan bautawa Allah ne wanda shi yake karɓar rayukanku wa umirtu an akuna minal mu'minin kuma an umarce ni in kasance cikin mu'minai kaga wannan ita ce mufasala shine raba gari shine jan layi qul ka fito ka gaya musu ba tare da ɗarɗar ba in kuntum fi shakkin min dini in har kun kasance cikin shakka game da addini na a can baya Allah maɗaukakin sarki yayi mana ga fa in kun tafi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik wanda muka ce a wancan lokaci muka ce ba annabi sallallahu alaihi wasallama ake tuhuma da shakka ba maganar ana yin ta ne da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ana nufin masu shakkar in har suna shakkar to ga abin da zai kawo musu da shakka kaga wannan ayar ta ƙara fito maka da abin ƙarara cewa suwaye masu shakkar annabi shi ba shine masu mai shakkar ba yace qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini idan kun kasance cikin shakka game da addini na to ni ba na shakka in ku kuna shakka kuna kai kawo kuna gaba ku gane abin da nazo da shi ba to ni ba na shakkar abin da nazo da shi gaskiya ne domin wazifar manzo shine farkon wanda zai fara gaskata kanshi kafin kowa ya gaskata shi shine farkon wanda zai fara yadda shi manzon Allah ne kuma abinda ubangiji ya yi masa wahayi gaskiya ne qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan fatir as-samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna min al wa la takunanna min al-mushrikeen ka gaya musu Allah ya ce qul a ghayra allahi attakhidhu ka ce da su a ghayra allahi attakhidhu waliyan yanzu wani Allah zai riƙa wani majibinci ba Allah ba alhalin shi ne ya ƙirƙiri halittar sammai da ƙasa a lokacin da babu su kuma shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi to ka gaya musu ni an umarce ni in kasance awwala man aslama farkon wanda zai miƙa wuya ni ne farkon wanda zai saduda ni ne farkon wanda zai sallama wala takunanna minal mushrikin kada ka zama cikin masu shirka qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin idan har abin da kuke faɗa na cewa Allah yana da ɗa to ni bana daga ciki ni farkon masu bauta wa Allah ne qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ka gaya musu da sallata da yankana da rayuwata da mutuwata gaba ɗaya na Allah ne ubangijin halittu duka ba ya da abokin tarayya wa bi zalika umirtu ni da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimina ni ne farkon musulmi saboda haka duk wani manzo da Allah ya turo da ya zo da wani sako daga Allah wannan risalar da ya zo da ita shi yake banta da risalar shi ne manzan sannan kuma wajibi ne a kansa kafin kowa ya gaskata da abin da Allah ya bashi na risala na manzanci ya yi imani da wannan sannan kuma yake zama wajibi akan asakalai ne gaba ɗaya mutane da aljanu su yadda cewa wannan manzo ɗin daga Allah yake sannan kuma abin da ya zo da shi daga Allah ne su yi imani da shi don haka ubangiji bayan ya gama faɗar dukkan wani shubuhohi na mushrikai ya gama tabbatar da uluhiyya ta ubangiji shi kaɗai. da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yake cewa to ka gaya musu har idan ba su san ya ku mutane har in ba ku san addini ba addini na ba to zan muku bayanin sa daki daki ku san sa ni addini na bai taba karbar shirka ba babu shirka a addini na fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah bauta wa abinda kuke bautawa ba Allah ba lakum dinukum waliyad din la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budun ma abattum wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyad din ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba ni ma kuma ba za ku bauta abinda nake bautawa sannan kuma ban zama mai bautawa abinda kuke bautawa ba a da ko ma kuma ba ku zama masu abinda nake bautawa ba lakum dinukum waliyadin ku kuna da addinin ku nima ina da nawa fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah ba zan taba bautawa abinda kuke bautawa ba Allah ba walakin Allah sai dai Allah kadai shi zan bautawa kaga sai aka fara gabatar da korewa ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba domin anan dole ne korewa ta fara gabata idan kana so ka yi rubutu a jikin allo rubutun da ya dace to sai ka kawar da wanda yake kai wanda bai dace ba amma in ka bar rubutun mara kyau ka ɗora naka to kai ma nakan zai zama ba shi da kyau to shi yasa har kullun sai an yi nafiyu ake isbati sai an kore sannan ake tabbatarwa in ka zo ka ɗaga kwalba akwai datti a ciki da najasa kana son ka zuba wani abu mai tsafta a ciki sai ka bulbule wancan ka zubar da shi kakaf ka wanke ta ka tsarkake ta sannan ka zo mai tsafta din amma in ka ɗau mai tsafta din ka gwama ka haɗa to shi ma ya zama na jisa din saboda haka korewa take gabata kafin tabbatarwa wa man yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al ubangiji ya fara gabatar da korewar wanda ya kafircewa dagutu duk wani abin da ake bauta ba Allah ba yayi imani da Allah aka fara gabatar da kafircewar kafin imani da Allah ɗin. wadda ita ce kalmar shahada la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sannan aka ce sai Allah sai da aka fara kore dukkan wani abin da ake bautawa da ƙarya sannan aka bauta aka tabbatar da abin da ake bautawa da gaskiya to haka nan idan za ka yi wa mutane karantarwa to sai ka nuna musu abin da suke yi mara kyau abu kaza ba da kyau ba yi da kyau sai ka gaya musu ga wanda ya kamata a yi amma ka ce zaka haɗa musu tauhidi da shirka ai ba zai yiwu ba ina tauhidi zai zauna kuma ga shirka ne ta la yajtami'ani bai wa kishiyoyi biyu su haɗu guri guda ka ce ga haske ga duhu a lokaci ɗaya sai dai hasken ko hasken duhun ko duhun amma ya zama haske duhu fari baki lokaci guda babu shi ka ce akwai tauhidi shirka duk su haɗu guri guda ba zai yiwu ba ko ka ce sunna bid'a ba zai yiwu ba ko sunna sunna bid'a bid'a amma sunna bid'a ba zai yiwu ba shi yasa nake cewa har kullun ko dai mutum ya zama ahlus sunna musulmi ahlus sunna ko ya zama musulmi ahlul bid'a amma a ce wai ga wani shi ba sunna ba shi ba bid'a ba to me shi inda yana bautawa Allah tilas ne yana bautawa Allah ko dai da sunna ko da bid'a in bai bautawa Allah da sunna ba to bid'a yake yi amma ji ana labarin wani a ce to shi dai to ya yake sunna ne ko bid'a a to gashi nan dai kai dai ba ka ce dan bid'a ne ko ba za ka ce dan sunna ba wannan ba zai yiwu ba ila liqa'in akhar insha Allah Allah ya kai mu gobe domin mu ci gaba da tafsirin wannan ayoyi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam.